kumbura da cikin cikin kowa irin zan shina ka sharuwa a aiki ya wai sai ga watan wayi ne zango ka kumbura da cikin cikin kowa irin zan shina in awwali yana arimamu baba mai kidi ya irke in awwali yana arimamu baba mai kidi ya irke to fanta min dawa na tuwo kuma ka fanta min gero in mai sai wula irin da ke da mai taruwa mabakin haji sai a shawu ya akan tuna Allah jida tuna ishe wasu tsofi suna fadin ma'aikin Allah ga mara da wannan saji sai mun irin da ke da mai taruwa mabakin sabu da yajin rana baya da ma maka sauran sabu da yajin rana baya da ma maka sauran mana irin nan jira bai daro abu bakin aiki ya kai sabu da yajin rana baya da ma maka sauran mana irin nan jira bai daro abu bakin kai ku ji macen da ni sani ta sani yau ka san da tana kwanan sai da yan hudu irin nan jira bai daro abu bakin gidan shehu ya akan tuna Allah duk da suna kira ma'aikin Allah ni gaba da wannan sai mun gane irin nan da taro a bakin aiki koyon shehu ya akan tuna Allah duk da suna ishe wasu suna kira ma'aikin Allah ni da wannan sai mun gane irin nan a bakin aiki ya kai sabu da ba ya da bolo gano ba ga irin

ya ma garba yi man doki ce kana kama. ko ne nuhin Allah na sai wa hidi ya ga mai yau da gobe Ina ce ma garba kana doki ce kana kama. ko komi nuhin Allah ne sai wa hidi ya yaga mai yau da gobe kuma al'amarin duniya iyawa ne ba mai turaye alikada mai amali shi ka faɗi haraka sai sannu har ga wani ɗan jagatan uwa ya ɓace ban rama ba amma ina na ramawa sai na gine mai kamna bai